Operation Sareteku and river sweep are ongoing operations. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya kenan, Vice Admiral Ibok Ite Ikwe Ibas ke magana kan sha'anin tsaron ƙasa ta bangaren ruwa. Ya ce shirin sintirin samar da tsaro mai take Operation Tsare Teku da Operation River Sweep wasu sintiri ne da a halin yanzu ke gudana don samar da cikakken tsaro da kare Najeriya daga aika-aika ta cikin ruwa. Kuma duk da kalubalen da ake fuskanta, sojojin ruwan Najeriya na samun karsashi da kuzari sosai bisa irin nasarar da suke samu a halin yanzu. Babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya ya ci gaba da cewa cikin shekarar da ta gabata rundunar sojojin ruwan Najeriya ta yi sintiri na kimanin awa dubu ashirin da biyu inda aka cafke 'yan ta'adda har guda arba'in da biyu kuma ma a halin yanzu suna fuskantar bincike da shari'a a kotuna daban-daban. taura wani masanin tsaro ta cikin ruwa, Comrade Abubakar Abdulsalam shi ganau ne ba jeyo ba bisa irin wannan nasara da sojin ruwan ke samu a halin yanzu. Ba lalle lalle suna samun nasara kan aiki da suke yi wadda mu ganau ne ba jeyo ba ne don ji akwai ci gaba aikin su ga duk wanda ya je ya gani ya san yadda yake abin da ke faruwa da a baya ya kuma ga yadda kan ruwan tekun mu ya kasance da tsaro yanzu to lalle lalle za a iya yaba masa abin yaba wani. Takamaimai kamar waɗanne fannoni ne zaka iya cewar an samu nasara din kamar abin da kai idan kai gane mawa. Kaga akwai abin da ake kira sea piracy wanda wayannan yan fashin kan teku kenan wayanda musamman idan jiragen ruwa suka zo akwai lokaci da ake ba su directive wato idan a bakin gaba ba shashen inda za su zo su tsaya da jirgin su sauke kayan su za a umurce su da su tsaya akan ruwa akan ruwa din kuma to idan babu jami'an tsaron nan to wayannan su sukan je su hau cikin jiragen nan su yi musu fashi ko kuma su kidnapping nasu to kaga kasancewan a irin tsaro da aka samu to an samu ci gaba a irin wayannan fashe-fashen kan teku din domin saboda duk wani fashi da kake ji dama kan teku bai wuce kan teku bane suke aikata shi ba ga kuma irin turawa da suke shigowa da jirage na mai ko kuma sun zaɗo kan mai. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.